وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا مجيئة تبتغى الله ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 25 ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da 1400 da arba'in wanda yi daidai da ɗaya ga watan fabrilu shekara ta da goma sha tara miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi za mu tashi a daidai gabar da ya ce wa mimma ya dullu ala anna alal hadith amma saboda ma'anar ta fito za mu tashi daga gabar ya ƙulul asbahani fi kitabihi al'ujjatu fi bayanin mahajja nan ya kamata a ce mun fara to a cikin karatun da muka yi a ba wato mako da ya gabata satin da ya wuce inda na koro bayanin sufiyanu bin uyayna to akwai na ji karatun akwai wani bayani da na yi wanda kuskure ne na ce sufiyanu bin uyayna tazaransa da imamu tirmidhi shekara biyu ba daidai ba ne asalin imamu turmizi an haife shi ne shekara ta ɗari biyu da tara bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuwa sufyan ibn an haife shi ne ɗari da bakwai kaga akwai tazara ne nisa to kuskuren da nayi da imamu turmizi da sahal bin abdullahi tusturi su ne tazaransu ba yawa to a wajen magana da yake na bibi karatun na saurara sai na ji na ce a cikin karatun na ji na ce kazaransa da imamu tirmidhi shekara biyu ne ba daidai ba ne wannan kuskure ne daga gare ni allah ya sa mu dace malam yake cewa ya kulul asbahani imamul asbahani yana cewa fi kitabihi al fi bayan mahajja a cikin wannan littafi nasa da mai suna al fi Bayanin mahajja مما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق daga cikin abin da ke nuni akan cewa malamai ma'abuta ilimin hadisi su ne ma'abuta gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne kungiya ko kuma su ne ɓangaren da ba za ta ɓata ba a cikin al'ummansa ina fata an gane أنك لو لو طلع لو طالعت فيهم ما لن يتي أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة في أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ما لن يتي أنك لو طالعت جميع كتبهم دا ذاك ليك ka yi bincike a dukkan littattafan da malaman ilimin hadisi suka rubuta al-musannafa bi ma'ana littattafansu da suka wallafa min awwalihim ila akhirihim daga farkon littattafansu na ilimin hadisi zuwa ƙarshen littattafan da suka rubuta bi ma'ana daga farkon littafi zuwa ƙarshe qadimihim wa hadithihim da daga cikinsu da kuma malaman hadisi da suka zo a bayan su koda na zamanin da muke ciki a yau ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim duk da an samu bambancin garin da suke rayuwa da kuma zamanin da suka yi rayuwa wata ba'udi ma bainahum fi diyari da tazara da ake samu tsakaninsu a ƙasashe na daban-daban وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار da zaman da kowane ɗaya a cikinsu ya yi a gari daga cikin garurruka na duniya wajattahum fi bayani al-i'tiqadi ala watiratin wahidatin zaka tadda su a wajen bayani na aƙida a kan turba guda ɗaya ce wa namtin wahidin da tsari guda ɗaya yajruna ala tariqatin la yahiduna anha suna bibiyan tafarki guda daya ba sa karkace mata bi ma'ana duk inda ka zagaya za ka same su akan abu guda ɗaya ne iri ɗaya wala ya miluna fiha kuma ba sa karkata a cikinta bi ma'ana duk abin da suke iri ɗaya ne za ka gani kaunuhum fi zalika wahid malam ya ce maganarsu a hakan za ka ga iri ɗaya ne ai ga shi mun karanta abinda abdullahi sa'ad bin abdullahi tusuri ya ce ko akan sunna tazaransa da sufiyan bin uyayna ka zan shekara wajen ɗari ne ko amma maganarsu ne iri ɗaya ce ko to haka imamu malik ga imamu auza'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a shi yana sham ne falastin imamu malik yana madina amma idan ka duba maganarsa sun yi kama da maganar da imamu malik ya ce imamu auza'i ya ce isbir saka ala sunna ka haƙurantar da kanka akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce waqif haifu waqafa alqawm ka tsaya inda waɗannan mutanen suka tsaya ya'ani as-sahaba yana nufin wa sahabbai sai ce wa kul ma qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗi wa kuf amma kafu ka kame akan duk abin da suka kame ba su aikata shi ba to ba addini ne sai ce wasluk sabila salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai sai ce fa inna fa innaha yasi'aka ma wasi'ahu abinda ya wadatar da su har Allah ya ce ya yarda da su kai ma in ka bi wannan abin Allah zai yarda da kai kaga wannan magana da imamu auza'i ya faɗi sai imamu malik yake cewa man ibtada'a fil islami sunnatan hasanatan duk wanda aw sunnatan yaraha hasana duk wanda ya kirkiro wata bid'a a musulunci yana ganin kyakkyawa ce faqad za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana risala tamkar mutumin da ya bude cewa ya ce manzon Allah ya yaudari saƙon da Allah ya bashi sai ce li Allah azza wa jalla ya yaqul saboda Allah madaukaki ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan yau dinnan a filin arfa ranar juma'a atmamtu alaykum akmaltu lakum dinakum na kammala muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al islam dinan addinin musuluncin da manzan Allah ya yi har zuwa wannan ranar shi kadai ne na yadda muku in kun bi shine addini a wurina sai imam malik ya ce malam ya ku za ka yi mudinan fala ya kunu da yau madina abinda bai zama addini a wannan ranar ba yau din nan ba zai zama addini ba kaga in ka kwatanta wannan maganar da na wancan ya yi kama da juna ko mai ba za ka ga kamar daga wuri ɗaya suke ɗauko magana ko to saboda dukkansu sun kafa hujja ne da alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ga koda an samu tazara a inda suke rayuwa to maganar su iri ɗaya ne saboda matatan guda ɗaya ce ita ce alkitabu wa sunna koda ba su taɓa ganin juna ba kuma koda ba su taɓa karatu wajen malami ɗaya ba duk inda ya je maganarsa za ka ga yayi kama da irin na wancan malamin wannan na saudiya wannan na nigeria wancan na india wancan na birnin sin in ka hada su za ka ga magana iri ɗaya suke faɗi saboda matatarsu guda ɗaya ce ita ce me alkur'ani da sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce wa naqluhum wahid mataratansu inda suke carato zancensu guda ɗaya ne shine qur'ani da hadisi ba sa sa ra'ayinsu suna bin abin da Allah ne ya ce da manzansa ina ba ta an gane la tara fihim ikhtilafan wala tafarruqan fi shay'in fi shay'in ma wa in qalla malam yace baka gani a cikin su sabani ko rabuwan kai a cikin wani abu ko mun kankantansa in dai a aƙida ne ba su da shi ai mun karanta i'tiqadu a'immatul arba'a dukkan su sun yi tafaki ko basi ba imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad ko da imamu abu hanifa dukkansu sun yi ittifaki inda muka karanta cewa an samu kuskure guda ɗaya shine akan magana kan imani da waye faɗi abu hanifa ko kuma ko shi ma aka ce saboda tasirin malaminsa Hamad ibn Abi Sulaiman da ya karantar da shi shine farkon mutumin da ya ce al-imanu i'tiqadul qalb wa qaulul lisan dun ko ya ce kuduri ne a zuciya da furuci na baki amma banda aiki shine farkon mutumin da ya fara faɗin wannan a duniya to kasantuwar ɗalibi ya yi karatu da malaminsa ai zai tasirantu ko to shi ma sai ya faɗi wannan kalma duk da yake a cikin aqsamul murji'a murji'awa sun rabu kashi goma sha biyu akwai murji'atu abi hanifata akwai murji'a ta abu hanifa kaga wannan dalili ne saboda tasirin malaminsa amma abu umar ibn abdulbar da kuma ibn abi'iz dukkansu sun kawo akan cewa abu hanifa ya tuba daga wannan fatawar shi ma ya faɗi irin abinda su imamu malik da sauran malamai suke faɗi kaga anan yana nuna maka maganar su guda ɗaya ce ko mun kankantansa ba ka samun bambanci a aƙida abinda muke so mu gane a nan shine a aƙida fa babu saɓani inda ake samun saɓani shine a fiƙihu ina fata an gane a aƙida in a musulunci ne aƙidan ahlus babu saɓani in kaga an samu saɓani to a fiƙihu ne ina fata an gane magana ɗaya ce shi yasa in aka zo babun aƙida in aka ga mutum ya karkace ta ce wannan ɗan bid'a ne saboda aƙida babu saɓani wani zai iya cewa to ai ana samun wani saɓani na malaman na sahabbai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai mu ce ai ana mai da shi zuwa sunna kamar misali ganin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai Abdullahi dan Abbasin yace manzan Allah ya ga Allah haka ruwayan hadisi ne kuma ingantacce a cikin sahihu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa kitabul iman Ya ce ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam rabbahu manzo Allah ya ga ubangiji sai ya shiru a wannan ruwayar a ruwaya da ta zo bayanta a cikin musulun ɗin sai ce ra'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fu'adihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da zuciyarsa kaga wannan kenan ko can kuma na na Aisha ta ce man qala anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fu'adihi faqad iftara ala Allah firiya duk mutumin da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da ido to ya kago ƙarya ya jingina wa Allah kaga zaka ce kaman a zahiri akwai sabani ko babu cin karo abdullahi dan umar da dan abbas ya ce bi ku fu'adihi da zuciyarsa to menene ake nufi da zuciya sai hadisin sa har ila yau shi ya rawaito ruwayan imam tirmidhi hadisi ne ingantacce yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci yayi sallar dare sai yayi bacci bacci ya sace shi sai Allah ya zo masa a mafarki da mafi kyawun sura kaga bi fu'adihi kenan na me gani na ina na mafarki kaga ba sabani aka yi ba an gane wato gani na ido biyu shine na shi ta cewa maza Allah bai gani ba ko amma gani na zuci ya gani ko bai gani ba ya gani an fahimci matsalar ne ganinsa da ya yi a mafarki shine a hadisin abu zarri har ila yau shi ma ruwayin imam muslim da manzo Allah ya dawo daga mi'raji sai ce ya rasulullah hal ra'aita rabbak ya ma'aikin Allah shin ka kaga ubangijinka ga anan ne yake so ya nuna ya tambaye shi ko sai ce an-nur anna ara haske ne sai ina zan iya ganin sa wa fi riwayatin a wata riwaya sai ce ra'aitu nuran haske na gani kaga ne kenan bai gawa kenan ba da ido biyu bai gan shi ba malamai suka ce dalili saboda duniya ne karewa ne idanuwan nan kuwa guda biyun nan da muke da su a duniya take in mun je lahira Allah zai yi reforming din gidan, tunda rayuwa ce ta dindindin za a sa maka sinadarin da zaka iya ganin Allah shi yasa ba ga Allah ba sannan ga ruwayan Imam Muslim har ila yau manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'lamu yana magana ne akan dajjal sai ce innahu a'warun shi dajjal yana da ido guda ɗaya ne abinda ake nufi ido biyu ne ɗaya shafaffe ɗaya ne kamar ƙwaro ya bayyana sai ka ga mutane suna cewa wai ido ɗaya ne ido ɗaya a nan a'a ido biyu yake da shi amma ɗayan shafaffe ne ɗayan ne ya bulluko sai ya ce wa inna rabbakum laysa bi a'warin ku sani cewa ubangijinku ba ido ɗaya yake da shi ba واعلموا أن أعدكم من أعدا منكم لا يرى ربه حتى يموت كسني ɗayanku ba zai ga Allah ba sai ya mutu kaga ya nuna kenan ba a ganin Allah ina kaga wannan shine dalilin da ya sa manzo Allah bai gawa ba Allah ina a sama da ya ba ina fata an gane to kaga wannan babu sabani dan kada wani ya ce to ai an samu sabani a wajen malaman sunna a'a ba sabani bane wancan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan har na na aisha ta take cewa lokacin da ta faɗi wannan masru tabi'i ne daga cikin ɗaliban na na aisha kuma ɗalibai ne ga abdullahi dan abbasin sai ce ya umma ya ke mahaifiyata awalam ya kuri lahu azza ba allah da kansa ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ba ba allah ya ce haƙiƙa ya ganshi sauka wani sauka na daban ba sai na na shatu ta ce innahu jibril abinda ayat take nufi mala'ika jibril ne قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم كرة أخرى له ستمائة جناح قد سد الأفق manzo Allah ya gansa yana da fikafikai guda 600 daya biyu uku har 600 kowane guda daya ya rufe sama guda 600 shine manzo Allah ya gani ba ana nufin Allah bane kaga yanzu ai kaga ta yi bayani ashe kenan ganin da manzo Allah ya wa ubangijinsa gani ne na zuci shine na mafarkin nan ba gani ba ne na idanuwa biyu saboda Allah ce wujuhun yawma idin nadira ila Na nadira fuskoki a wannan ranar ranar tashin kyama tana cikin walwala saboda ne za ta yi dubi zuwa ga ubangijinta kaga kenan shine malamai suka ce to Allah yana sa sinadari a idanuwar tun da mu ta duniya mai karewa ce rayuwa kuma ta lahira ta dindindin ne tun da dindindin za a yi shi za, za ka ga ubangiji amma a duniya tun da ba zai yiwu ka ga allah ba saboda kai za ka mutu kuma manzala ce babu mai ganin allah sai ya mutu ko kaga kenan a ina ke ganin allah a lahira ina fata an gane allah ya samu dace sai malam ya ci gaba da cewa bal لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد ما لن يتبع حق كريبا دازاء ذا لو جمعت جميع ما جرى دازاء za تتر tattara أبن به بدانا على ألسنتهم أبسا alfinatihim a sahabbai ko ahlus sunna wa ƙaruhu suka tarato shi an salafihin daga magabatan su suma wa jaddahu ka annahu jaa an qalbin wahidin zaka gansa kamar ya zo ne daga zuciya daya kuma daman haka ne ai daga zuciya daya zo zuciyan wa kenan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace ce jara ala lisanin wahidin kuma ya gudana a harshe guda daya shine harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma da harshen manzon Allah suke magana wa hal ala alhaqi dalilun abyan min hada malam yace wai shin a bisa kan gaskiya akwai wani bayani ko dalili da yafi wannan a ce magana duk inda ka zaga magana iri ɗaya ake faɗi ya nuna ai akan gaskiya kenan ko ba waje ɗaya suka yi rayuwa ba amma yadda zai yi magana haka wancan zai yi magana yadda wancan da ke saudiya zai yi magana haka wanda ke najeriya zai yi magana haka wanda ke birnin sin zai yi magana ko Indiya, kaga yana nuna maka cewa wannan karara magana cewa ne gaskiya ce saboda gaskiya guda ɗaya ce kamar yadda imam malik yake cewa alhaqu wahid la yatajazza gaskiya guda ɗaya ce baya rabuwa ina fata an gane malam yace وهذه الوحدة الفكرية هي إحدى سمات هذا المنهج ما لن يتي ونن ake دا أكي سامو نتناني إتتي ɗaya daga cikin alamomi na wannan manhaji na ahli sunna wa ihda mizatu ahlihi kuma shine ɗaya daga cikin ma'auni na ma'abuta sunna wallati satastamirru hatta qiyam as-sa'a ita ce kuma za ta ci gaba da gudana a doron kasa har sai kiyama ta tsayu li hadithin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisin manzon Allah tsira da hadisin Allah su kara tabbata a ganin shi da alayensa yace la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al la لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati wani bangare a cikin al'ummata ba za ta gushe ba zahirina ala alhaq tana daukaka akan gaskiya bi ma'ana tana kan gaskiya la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya wulakanta su ko ya kaskantar da su baya cutar da su hatta ya iya amurullahi har lokacin da al'amari na ubangiji zai zo shine kiyama wa hum kazalik suna kan gaskiya har duniya ta nade suna kan gaskiya ba sa bari kenan duk yadda guguwar zamani ya kai sai an samu ne masu gaskiya kaga kenan yana nuna maka wannan dai firkan guda ɗaya da ce ita kaɗai ce za ta sha to har duniya ta nade ana samunta ina ba ta an gane ai ƙarshen samun mutanen kirki a doron ƙasa shine bayan saukan annabi isa dan maryam to bayan saukan annabi isa dan maryam annabi isa zai yi rayuwa zai yi rayuwa shi zai kashe dajjal shi zai karya kuros shi zai kashe aladu shi zai ɗaura jiziya. duk duniya za a koma ana karɓan umarni ne a makka saudiya ita ce wasu fafawa za ta koma duk duniya za ta koma ita ce ke ba da umarni saboda lokacin duniya ta cika da keta da zalunci to haka mahadi zai zo ya cika duniya da adalci kuma a saudiya yake haka Maza Allah ce yace huwa min itriti yana daga cikin tsatsona ismuhu wafi usmi sunansa yana daidai da sunana wasu abi ismu abihi sunan babana sunan babansa kaga kenan sunansa wa muhammad bin wa bin abdullah yace yamla'ul aw qistan wa adlan kama tuli'at zulman wa zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da keta da zalunci haka manzo Allah ya ce to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan bayani kaga a ƙarshe to lokacin da za a zo sallan asubahi an yi ikama liman ya gama ikama sai Allah ya saukar da annabi Isa tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na daga na lu'ulu'u haka hadisun da wasu bin sam'an alkilabi ya faɗi hadisun da imam muslim ya rawaito shi zai gane annabi isa yana ganin sa zai gane wannan annabi isa ne kaga wannan yana nuna maka wali ne go ya yi wali ne zai gane shi to mutumin da ka taɓa ganin sa ba kuma yana ganin sa mazala ce zai gane shi ya nuna maka wali ne sai ce mai bismillah zo kai sallah sai annabi sai ce a'a sallan nan an tsaye da ita ne domin kai kuma ku al'umman manzo Allah ku ne masu yi wa juna sallah saboda haka ni zan bi sallan nan ce bi shi sallah to a wannan lokacin da dajjal ya taho da tawagarsa yahudawa da mata dan haka manzo Allah ya ce yace wanda suka fi kowa yawa a mabiyan dajjal da yahudawa ne da mata Ya ce saboda bala'in dajjal mutum zai daure matarsa ko yarsa ko kanuwarsa don gada ta fita yana warware ta tana fita tana ganin da jihar za ta bishi saboda shubuhan da dajjal ya zo da shi manzala ce zai kalli sama zai ce zubo da ruwa sama za ta zubo da ruwa zai kalli ƙasa ya ce fitar da tsirrai ƙasa za ta fitar da tsirrai zai kalli makabarta zai ce kai ku fito sai su fito ni waye sai su ce kai Allah ne sai ce ku koma kaga bala'i duk bala'i ya wuce ya ko manzo Allah ce in ya fito ina da rai na wadatar muku amma zai fito bayan ba ni da rai kowa karfin imanin sai cece shi ya ce mutum zai yi tunani yana da imani saboda bala'in shubhar da dajjal ya zo da shi sai batar da shi to mutum ya kalli gama ya zubo ya ce zubo da ruwa kana kallo kuma an ya kalli makabarta ya ce su fito sun fito mutanen da shekara ɗari ɗari biyu kaga bala'in da jal hatta mamata ko sai dai shafe su shi za mu zala ce fitinar da duk duniya in ba kiyama ba babu fitinar da ta kai fitinar da jal kuma zai zagaye duniya ne a kwana arba'in shekara uku kafin zuwan da jal haka manzo Allah ya faɗi kafin zuwan da jal da shekara uku shekara ta farko za a samu one third na ruwa shekara ta biyu za a samu tutod na ruwa shekara ta uku ko ugu ɗaya ba za a samu na ruwa manzala ce dabbobi za su mutu ba labari ba abinci sai sahabbai suka tambayi manzala ya ma'aiki Allah to <laughs> musulmai a lokacin kaga dan ya nuna maka akwai mu'minai meye za su ci ya zama musu abinci sai ce yakfihim ma takfil mala'ika abinda ke wadatar da mala'iku shi ke wadatar da su kana jin wa kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah take ji cikin ka ya kushi ina fata an gane kaga wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to lokacin da dajjal zai zo shine a lokacin da annabi isa lokacin ya zo madina zai shiga madina allah zai hana shi shiga madina saboda mala'iku sun zagaye madina da takobi sai wani mutumi daga cikin masu tsoron allah mafificin mutane a garin madina zai fito da jar na ganin su sai raba shi biyu zai ce haɗe sai haɗe kafin bala'i yayi bala'i ko sai ce ni waye sai ce kai ne masihin dajjal wanda manzon Allah ya ba mu labarin Ka kaga a lokacin kaga tabbas ya san sai manzon Allah ce sai dajjal a attempting ya kara kashe shi dan ya kara fatar da waɗanda suke biye da shi manzon Allah ce Allah ba zai ba shi wannan ikon ba to a lokacin kaga ba mutanen da ke wani zai ji Allah ya kama Madina ko tunda an ce ba za su shiga madina ba ko manzo Allah ce sai sai ai tankade da rairaya sai Allah ya girgiza madina duk mutumin banza sai ya fito kamar earthquake <laughs> sai mutanen banza za su tafata za su tsorata amma mutanen kirki za su zauna dundundun wa'ancan in suka fita to an kakkafe shi sai su bi shi mutanen kirki suna nan a zaune to shine idan ya kwaso tawagar sai zo makka yana son shiga ba zai samu dama ba mala'iku sun zagaye ita da takobi shine sai annabi isa ya fuskanto da jal in suka hada ido hudu sai ya narke kaman gishiri haka manzo Allah ce sai ya gudu sai annabi isa ya bi shi da musulman da suke tare a wajen sai ya je falastin a daidai babu lud a nan annabi isa zai tare shi garin na nan da wannan sunan lud ina fata an gane sai ya kashe shi a daidai kofar garin mazala ce zai kashe shi idan ya kashe shi duk yahuda wanda suke biye da dajjal ya ce a lokacin za a bi ana kashewa ɗaya bayan ɗaya duk inda ba hude ya ɓoye mazala ce sai abin nan yayi magana ya kai ba ya kai musulmi taho ga wani ba hude ya ɓoye a bayana ka zo ka kashe shi sai ce illal gharqat banda wannan bishiyar da ake kira gharqat fa ha shajaratu mazala ce bishiyar su ce ita ce wannan bishiyar da kaga suna dasawa a New Israel ai suna da labarin nan wannan bishiyar da kaga suna ta daddasa ta a New Israel da take kafawa to ita ce bishiyar da in suka koye a jikinta ba za ta yi magana ba kaga waye ba da wannan labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ana wannan bayan an kashe zai daura jizya za a kashe za a karya cross sa'annan kuma zai kashe aladu sannan kuma duk duniya tana karkashin tsarin musulmi sai can ana nan sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi isa ya ce na sako ya juje wa majuju sai ce kuma babu wani a cikinku da zai iya kashe su babu bom da zai iya kashe su babu gurnet babu bindiga babu waye-waye babu wanda ya isa ya kashe su haka Allah zai ce wa annabi isa to ya juje wa majuju ko idan suka zo za su shanye six ocean din da muke da su na duniya za su shanye shi na baya na tawowa suna za su ce da ruwa ne a nan yan uwanmu ne suka shanye haka manzo Allah ce kaga bala'in ya yi bala'i kenan ko manzo Allah ce saboda bala'in ya jujuwa ma juju annabi Isa da kansa da musulmai mutanen kirki a lokacin za su gudu su hau kan dutse saboda bala'in ya jujuwa ma juju manzo Allah ya ce sai annabi Isa ya daga hannu cikin dare ya roki Allah ya Allah ka fitar da mu daga wannan bala'i sai Allah ya turo annagab haka manzo Allah ya ce wa tsuntsotsi fa yu'alliquna ala a'naqihim sai su rataya a wuyan yajuju wa majuju fa yamutuna ka mauti nafsin wahidin sai su mutuwa irin mutuwar rai guda daya kamar yadda ake in an kashe bosu, sai a ce duka dodannin bosu sun mutu ko to haka dukkan su za su mutu to a wannan lokacin ne sai Allah ya saukar da ruwa sannan sai kasa ta fitar da albarkacinta apple daya zai iya ciyar da angori ni mara baka bala kwacin ka bala doki kowa zai ciye koshi da apple kwaya daya tilo sa ɗaya za ta shayar da kusan rabin kaduna nono a rana kowa zai shaya kushi ana nan ne sai allah ya turo iska duk mutanen kirki idan suka shaƙa za su bar duniya sai rage a mutane to a kansu ne Allah zai yi kiyama to shine la taqumu ko shine bayanin da ya sa manzo Allah ce hatta ya'ti Allah hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik har wannan al'amari na Allah zai zo mutane na kan sunna har su mutu ina fata an gane Ka a lokacin mutanen kirki ne ko kuma sai mutanen kirki sun shuɗe sannan mutanen banza a kansu ne Allah zai tsaye da kiyama wanda mutanen banza ne mutanen banza to kafin nan a tsaye da kiyama sai an rusa ɗakin ka'aba sannan sai an wayi gari ba ƙur'ani saboda hadisin imam bukhari ya nuna mutumin da zai zo ya rusa ɗakin ka'aba bakin mutum ne dan afirka gajere gwami ina fata an gane haka yake kasirun aswadun afhajun gajere baki gwani shine zai zo ya warware ɗakin ka'aba bulok bayan bulok in yan warware sai ba wannan wannan ya ba wannan kaga sojoji kenan ko haka har su jefa shi cikin ruwa ina kenan jidda kaga zaman jidda da maka ai ba yawa haka zai jefa su jefa sai a wayi gari babu ka'aba to qur'ani ba hadisin abdullahi eh, hadisin huzaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu ibnu majah ya rawaito sai yace za a wayi gari babu qur'ani ko aya daya Allah ba zai batta a doron kasa ba shine Sheikh Salih bin Uthaymeen da yazo sharhin aqidatul wasiqiyya na Ibn Taymiyyah da yazo kan gaban wal Qur'anu kalamullah minhu bada wa ilayhi yaudu sai ce hada wallahu a'lam hinama yu'ridu an-nas anhu i'radan kulliyan lokacin da mutane suka kawar da kansu a qur'ani la yajlunahu haqqa tilawati wa la yaj'alunahu dasturan wa la aqidatan wa la manhajan ba su mai da ƙur'ani shine tsarin kundin rayuwarsu ba ba su mai da shi shine aƙidarsu ba ba su mai da shi shine tsarin komai na rayuwarsu ba saboda li ƙur'ana qur'ana ashrafu min an yabqa baina unasin hajaru hajaran kamilan ƙur'ani Ya fi karfin ya zauna cikin mutanen da suka kaurace mai gabaki da sai Allah ya sa ya ɗauke ƙur'anin ya ce wanda ba mutane suka haddace sai a waye gari ya shafe ƙur'ani in ka buɗe za ka ga ya koma fari sol babu shi kaga ai fitina ce ko sai ce abinda kawai zai rage a duniya la ilaha illallah haka manzo Allah ya ce kalmar la ilaha illallah kawai wannan zai ce ai kakanmu mun tadda kakanninmu suna cewa la ilaha illallah kaga musulmai kenan ko tunda ya ce hatta ya tiya amurullahi wa hum kazalik ko kaga kenan sai maganan yi wa silatu bini zufar girma tunda huzaifa ya faɗi sai ce la tuguni anhum la ilaha illallah, wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk ai wannan kalmar la ilaha illallah ba za ta amfanar da su ba tunda ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san wani ibada ba fa anhu huzaifa huzaifa sai kawar da kai bai kalli sila ba sai da ya faɗi sau uku sai fa alaihi fi salisa sai huzaifa ya fuskanto shi a karo na uku sai ce ya filatu tunjihim minan nar kai sila wannan kalmar ta la ilaha za ta tsiratar da su daga me daga wuta kaga kenan hatta ya'tiya amrullahi wa hum kazalik kaga kenan sun rike la ilaha illallah duk da basu san komai ba saboda wannan yayi daidai da wama kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ko su rasul din sa a wannan lokacin kenan ne la ilaha illallah ba san sallah ba san azumi ba san zakka ba san komai ba ba qur'ani kuma babu ka'aba balle kace za je haji ko umra babu shi ya Allah kakka kai mu zuwa wannan lokacin malam ya ci gaba da cewa wannan hadisi za mu san da shi a gaba amma hadisin bukhari ne da muslim liza malanci saboda haka wajaba ala kulli talibin haq an ya'rifa manhaju hadhihi ta'ifa min ajli an yakuna minha wa an yuwali ahlaha malam yace saboda haka wajaba ala kulli talibi haqqin ya zama wajibi akan duk mai son gaskiya ina fata an gane an ya'rifa manhaj hadhihi ta'ifa ya san tafarkin wannan bangaren da manzala ce shi ita kadai ce za ta tsira min ajli an kuna minha dan ya zama ɗaya daga cikin ta ko tunda yanzu muna rayuwa kuma manzo ce al'ummarsa za ta rabu kashi 73 72 ɗan wuta ne ɗayan nan ne dai kadai za ta shiga aljanna to ka san menene tsarin wannan guda ɗayan da manzo ce ita kadai za ta shiga aljanna Allah ka samu cikinta an ya kuna minha ka zama ɗaya daga cikinta wa an yi wali ahlaha kuma ka so waɗanda suke kanta bi ma'ana wanda ke kan sunna ka so shi duk mutumin da ka ga yana kin mutumin da ke kan sunna to halakakke ne ina fata an gane saboda waye ya ce abu sunnan kuma waye ya ce in ka bi sunnan ka tsira to sai ka ƙi wannan mutum da ke kan suna kaga akwai matsala ko ina fata an gane Allah ya shirya da mu sai malam ya ci gaba da cewa wa an yaqifa fi wajhi kulli khalafin yatanakkabu tariqa malam ya ce ka tsaya a fuskan duk mutumin da ya tsaya ta fuskanta da hanyanta yana kin ya datar da mutane akan abin da yake daidai inna ahlus sunna wal ittiba ya'lamuna annahum ghuraba malam yace waɗanda suke kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da binta sun san cewa su fa suna sabanta wa mutane musulunci shine ya'lamuna annahum ghuraba su sun san cewa suna sabanta musuluncin ga mutane dan yau zaka gana cewa kai Waɗannan su komai nasu ya sha daban komai su ce bayi da kyau komai su ce bayi da kyau kaga ai an sabanta addinin kenan wanda da mutane ba su san shi ba ko yanzu kuma suna sanin sa kaga ya zama musu sabo ko sai ka ji mutum ya ce kai shekara na ɗari a duniya ko shekara na tamanin ko saba'in amma ban taɓa jin wannan ba ku kuna nufin yanzu duk kakanninmu ba kan daidai suke ba ina fata an gane wannan dai sabon addini ne kuka zo da shi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isharar da yake nan yace bada al-islamu ghariban musulunci ya fara ne kaman bako sabo wasa ya'udu gariban kama bada haka kuma zai koma sabo a idan mutane yadda ya fara in an ce ka sai mutane shi ta mamaki wai yanzu wannan abun ba daidai bane yanzu ya za ka ce ba daidai bane ina fata an gane ai ka yadda musulunci ya fara a matsayin bako haka kuma zai koma a idan mutane mafiya addinin sai su ga wa'ansu abubuwan da suke aikata ya zama musu bako a wurinsu saboda manzo Allah ne ya faɗi sai ce khafatan fi usurihim almutaakhira malam yace musamman a zamanin karshe karshen rayuwar al'ummar sa ko zaka ga abubuwa da yawa da mutane ke yi an ce ba daidai bane sai a ce ka wai wa'annan su dai komai nasu sun cika ka'ida yanzu ma taro an ce kada mu bude da addu'a <laughs> wai bid'a ne eh bid'a ce saboda ne ai manzo Allah da yi ba ina ba ta gane duk wani taron addini manzo Allah da yi ba mu da taro da addu'a ba amma mu a nan a yau ai in baka yi ba za ce he eh, ko ka zo da wani sabon abu ko haka ne aka mutane suke cewa ko to kuma ai a ce manzo Allah bai yi ba duk inda manzo Allah ke bude taro yana farawa ne da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sai magana in ya zama sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shikenan sauki kenan amma yanzu duk minit din da za a yi ko a ofis ne hatta makarantun addini in za a yi mitin ko sai ka za ce to wani buɗe mana addu'a haka ne ka gaba daidai ba ne amma yanzu mutane in kana wannan bayanin sai ka je ka wani sabon abu yanzu ma taron ba za mu nemi albarka ba albarkan shine duk wanda zai yi magana ya ce inna alhamdulillah shikenan haka manzo Allah yake yi kuma haka sahabbai ma suka yi in ka gama kowa ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Shi kenan sai tashi ni ne yinawa kai ma kai naka saboda ni ne magana ko kai ma kai kai magana to kowa manzala ce in ka faɗi maganganun da kai a ciki in ka yi kuskure Allah zai kankare maka in ka faɗi wannan kaga sunna kenan ko to kaga mutane sun saba da wannan to irin wa'annan abubuwan duka haka za ka gani da sauransu misali ne an mutum ne ya gina sabon gida sai ce yana so sai an mai sauka sai ce aya zamanin manzo Allah ana ta gina gidaje kuma babu wanda ya saukan Qur'ani a wannan saukan Qur'anin nan da ake bid'a ne kuma yana daga cikin bidiyoyin da makaranta ƙur'ani, musamman ma a Najeriya suka kirgo hanya ce ta samun kuɗi kakan ka kira su zo dole ka sallama malam da kuɗi yayi ko ba haka ba ina fata an gane me ya kamata ka yi ka ce a uzu bi kalimatin lahi ta ma min shari ma khalaqa so bakwai kenan manzo Allah ce duk mutumin da ya sauka a wuri ya faɗi wannan addu'an so bakwai babu wani abin da zai cutar da shi a wannan wurin sai ranar da ya bar wajen wannan wani ɗalibi daga cikin ɗalibanmu nan ya gaya min dawowa ya ko daga amerika ne ko daga ingila na manta ya sauka sai kwana a abuja a hotel ya ce da safe yana so ya doka kaduna ya ce yana shiga hotel ɗin nan ya ce ya karanta wannan adda ya ce malam wallahi sai ga amurba sun shigo ya ce malam a hotel ɗin nan babu ɗakin da ba a shiga babban da ɗaki na ya ce ɗaki next ga ɗakin da aka shiga next to me ya ce ina ji jikina ɗan yi gar ya ce wallahi ina ji suna operation aka gama ogansa a kofan ɗaki na ya tsaya ya ke cewa have you searched everywhere suka ce yes suka ce let's go ya ce ina zaune jikina kyar ma yake haka aka shiga ko ina ba shiga nawa ba ina ba ta gane kaga wa in tuqi'uhu shikenan shine sauki ya ya kira wani akara maka lawo ne ya bi shi da addu'a ko yaya kaga mu a yau matsalar mutane a yau ana so kai fa ka sani cewa kana da alaka da ubangiji kamar yadda wannan malamin kake masa kyakkyawan zato kai ma ana so ka samu alaka kila ma ka fi shi alaka da Allah abin da ake so kai ka sani kenan saboda mu mutanen mu da yawa sun cuci kansu kuma sun daura kansu akan abin da ke ba daidai ba yana gani in ba malami yayi abin nan ba ba zai taba samun abin da yake so ba kuma musulunci ba haka yake ba wannan kristanci ne wannan shine tsarin addinin krista amma musulunci ana so kai ka samu alaka da Allah kamar yadda kowa ke samu ina fata an gane saboda dukkan mu nan bayi ne na Allah kuma Allah na karban ko. a cikin mu kai ko saba wa Allah kai in ka tuba ka roki Allah Allah zai baka ina fata an gane to mutane sai aka cuce su aka sa musu ko kuma suka cuci kawukansu suka sa wa kansu irin wannan shi sa sai ka ga mutum ya ta wahala ya ta wahala sai ga shi din ba wane ce kaza ba shi ba zai taba samun abu sai Allah ya kyale ka da wannan abu to shi da kuskuren da mutanen mu da suke yi ina ba ta an gane in ka gina gida babu laifi gidan ka kira walima an zo an ci shikenan kai da zaka shiga kai addu'an ka shikenan damu waye zai zauna ai kai ne zaka zauna ko a kar maka ne zai zauna maka a ciki ai ba shi zai zauna maka a ciki ba ina ba ta an gane kuma kai ne ka nemi wannan tsarin haka ofis ne aka baka ka shigo ka samu aiki samu ofis kana shiga sai ka karanta wannan addu'an duk bala'in matsafi wallahi ba zai maka ba kuma ko ya maka ba zai kama ka ba akwai wani ɗalibi da muke karatu da shi da asaba yake faɗin wannan babban ma'aikaci ne muna karatu a anguwa da asaba ya ce malam a inda aka kai ne birnin gwari ya ce ranar da na zo ya ce ma'aikata na wanda suke karkashi na duk suka zo suka tara kuɗi suka tattara sai aka kawo min sai na ce wannan mai wai an kawo min ne kyauta sai ce kai nawa ne albashinka kai ba albashin ka kaza bane kai ba kaza bane kai kaza dukkan ku nan waye yake da albashi irin tawa me yasa za ku tattar wannan kudin ku bani ba na so ku tafi da shi saboda suna wani harka na muhunta, da cuta da kamuyamuya yace malam na daddatse musu hanyoyin nan sai suka fara mai asiri asiri suka mai wallahi ya ce malam ina zaune sai na ga maciji ya shigo ofis dina macijin nan ina zaune ina kallon sai yana ta waye yana nema na bai ganni ba ya ce ina zaune ina ta kallon shi har ya fita ya ce sati na zagayewa ina dawowa gida yara na sun wanke min kaya sun shanya ya ce ina zuwa sai na an yanki wani waje daga tufafina ya ce ina komawa ofis ina zaune sai na macijin da wannan yankakken tufafin an daura shi a hancinsa wato ya yi fasidin ɗin kamshi na ya zo ya tare ni ya ce malam ina ganin shi kawai da na yi wani tsalle na dira a kan shi kawai sai bace <laughs> ka na wajen duniya ko <laughs> ba da karfin imani ne ko ba <laughs> karfin imani ne Allah ya mu dace to ya kamata mu tsaya saboda na ga lokaci ya ja sai mu tashi a wannan gaban mu dawo baya insha Allah saboda lokaci insha Allah sai mu tsaya a nan in Allah ya raya mu sati mai zuwa sai mu daga daga daidai wannan gaba liza wajaba ala kulli talibi haqqin sai mu ɗauko maganan don mu karasa shi insha Allah fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik